بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرسو صار رمو لكم كلمو تكفر بياني كوانا درسي لتصير القرآن من جلوان ديكي زوادة فدرن تتنخص بيت النظر به بي. muna muku barka da zuwa cikin wannan shiri mai albarka yau sha shida ga watan ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1441 muna kuma cikin suratul araf za mu tashi ne akan aya ta 163 insha Allah kafin mu fara a wani bawan allah da ya turo tambaya akan cewa wato azumi yana wahalar da kakarsu kuma ta matsa sai ta yi abin yana gigita ta na haka yake son a yi nasiha ko a mata bayani tun da shi a bayaninsa ya ce wannan tafsirin kullum tana sauraronsa to shi dai wannan sauki da ubangiji ya kawo ya kawo shi ne akan raunana waɗanda duk suke da uzuri dama daga sharuɗa waɗanda suke wajabta yin azumi akan mutum za ka ga abu na farko shi ne ka zama musulmi ka zama baligi ka zama mai hankali ka zama to lafiyayye ka zama to ba matafi ba so idan mace ce kuma sai ta kara da tana da tsarki daga jinin haila tana kuma tsarki daga jinin haifuwa kaga kenan ita tana da sharuɗa wanda ba za su kasa wato bakwai ba amma allah tabaraka wa ta'ala alƙur'anin da ya zo da wajabcin yin azumi shi ya zo da sauƙi kuma akan masu larura so duka abin ɗaya ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ahlazina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku waɗanda kuka yi imani an wajabta muku yin azumi Ko za ku samu tsoron Allah sai Allah ya ce ayyaman ma'adudat kwanaki ne lissafafu kididdigaggu sai amma sai ya ce wa man kana minkum wanda ya zama bai da lafiya to kaga wannan maras lafiya ya shigo ko da kai yaro ne kankani mai karfi a jiki amma baka da lafiya to ka sha azuminka ka nemi magani in ya kare ka warke ka biya ranakun da ka sha to wajen da tsufa zai shigo kuma shi shine wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miski waɗanda suka tsufa saboda tsufansu ubangiji ya ce su fanshi kansu da ciyaswa da haka shi ma tsoho allah ne masa wannan rangwamin kuma duk wanda ya karbi wannan rangwamin a matsayin ya tsufa to Allah zai ba shi lada cikakke anas bin malik sahabi ne amma ya kai matsayin da ba kwaɗayin da yake da shi akan bauta ma Allah da azumi amma da yake tsufa ya cin masa dole yana ji yana kallo ya ajiye azumi shi kama gaba ɗayan watan azumi ya zo mudu talatin yake ɗauka kawai ya bayar tun ma bai kai kwanakin ba saboda haka ya ciyar gaba ɗaya kenan na watan ma gaba ɗaya me zai hana ita kakar ko za ta karbi wannan sauƙin ba sahabin manzon Allah ya karba waɗanda suka fita a wajen bauta ma Allah sun karba ai ina ga kamar ta yi abin da ya kamata ta yi tunda watakila tun tana yarinya take azumi har zuwa yanzu to kuma ya Allah zai ba ta sauki ta ce ba za ta karba ba to idan kuma ta yi wasa ta ƙi karɓar sauƙin Allah to kuma za ta rasa ma wancan nan shine babbar matsalar saboda idan Allah ya ce kar ka sa kanka cikin halaka kace sai ka sa domin azumin zai cutar yanzu a wajenta saboda haka dole ta zamanto cewa ta ajiye ta ciyar wannan shine abin da ya fi mata sauki kuma Allah zai bata cikakken wato lada to sai kuma wani mai tambayar shi ma da yake ganin cewa wato abubuwa suna tsada rayuwa tana kamar hauhawa Na haka shi yanzu yana yin azumi zai iya sayan abin kudakai kai ya ba da zakatun fitirin su ramadan din bai tsare ba da domin watakila ramadan din idan ya zo zai zama bai da kudin sayan kayan zakatun fitir gaskiya ba zai yi ba ga wata malam sai dai kai haƙuri ba zai yi ba saboda ba wanda yake da tabbacin ma za ka kai ƙarshen ramadan balle ka yi zakatun fitir kaga ai saboda kana da tunanin gobe za a yi zafi ko za a tashi da ruwan sama ko wani abu kawai yanzu sai kai sallar ka ta asuba ka zauna ai ba zai yi ba gafarta malam ko sai dai ka bari lokacin asubar ya zo to ka bari lokacin zakatul fitr ya zo idan kana da iko ka samu dama kai zakatul fitr sai kai idan ba ka da dama musulunci ya ba da babin yadda za a yi in ba ka da shi shikenan in wani ya kawo maka sadaka aka ce to ka ɗabi abincin gidanka wanda zai ishe ka a wannan ranar ka ciyar da 'ya'yanka sauran abin da ya rage sai ka cire zakatul fitri ka fara da kanka sannan matarka sannan babban ɗanka haka za ka sauko inda ta kare nan ma ta sauka to me ne kuma na damun kanka babu wani abin da za a damu kai a ciki saboda haka sai ayi hakuri haƙuri allah ma muke roƙo ya yi mana wannan fitinar domin kamar annoban nan tana daga cikin abin da ta ƙara tsadan wasu abubuwa saboda tafiye-tafiye ba a samun su amfanin wato kayan abincin tafiye-tafiyen ya yi kaɗan don haka duniya ce take tsaye cak a guri ɗaya ba zirga-zirga da saboda haka ga kenan takura ta yi yawa amma dai muna kiran mutane su ta addu'a kuma su ta istighfari kuma a koma ga Allah kuma a daina zaluntar juna a daina mugunta a daina keta a daina yin munanan abubuwa a yi ta tuba ma Allah muna da tsammanin Allah zai karbe mu kuma zai ji tausayin mu zama zama Allah baya son mu wahala mu ne dai da ayyukan mu suke ta jawa wallahi yuridu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra sannan gaskiya na ji wani shiri da aka yi a rediyo kuma ana ta tattaunawa to mu dai ka san da yake kullum wato mu kamar baya karewa a ƙasan nan kuma duk abin da kamar zai wahalar da mutane ko kamar talaka zai sha wahala sai ga kamar shi ne ma da 'yan majalisa da gwamnatoci sai ga kamar shi ne ma ya fi su suka fi son ma kamar su shekaran jiya ne ko jiya ana ta wannan shirin na saurari shirin na wani wanda yake ake gudanarwa a gidan wani rediyo cewa ko za a kawo wani salo ne na rigakafi kuma za a yi doka wanda ya ƙi yin sama tara za a masa kusan ta dubu ɗari biyar na jin ba ku ji ba ko a ni na ji shi sosai ni har na san ma mutanen da suka tattauna a kai masana shari'a ma wasu sun bugo suka ce wannan ai maganar banza ne to roƙon da muke yi shine kada a amince da wannan gaskiya zai cutar da al'umma Allah Allah ya sauke su 'yan majalisa su yi ta gaske su rinka kokarin suna sama ma al'ummarsu abin sauki ba abin da zai wahalar ba sai ga akwai wata shekara da aka yi ta magana wai wata 'yan majalisa ta kawo batun wai auren jinsi mace ce ba wai tana neman kawai a yi doka ta yadda za a yi auren jinsi mace ta aure jinsi eh, shi ne muka ca to ita kan yanzu eh, wata kamata aura ne suka aka samu aka haife ta eh, ya kamata a tambaye ta tunda ta aka amma to yanzu ta wata aura ya kamata dai ita ta ba da amsa ko saboda ai ba hankali ka ba wa mutane ma kana batun auren jinsi ai ina ganin kamar to wai wannan wai a majalisar mutane ake wannan kuma waɗanda kila ya bar ƙauyensu mutane ba su da aikin yi ba su da karatu ba su da tuwon da za su ci ba ruwan sha babu hanya ya bar ƙauyensu da wannan amma ya je ya kama wani sirkullen da ba zai mutane amfani ba haka wani lokacin sai ga kamar mahaukata ne suke wakiltar mu wallahi sai ka rasa abin da ake da mutum ya kai wannan ya je wai motion din da zai kawo kenan wanda ko kamfani bai yarda ba duk tsarin rayuwar duniya ba a yarda da jinsi ya zama abu ɗaya ba za a yarda ba yanzu ko yadin da za ka sa akwai na maza akwai na mata ko takalma aka yi sai an yi na mata to su je su hana kamfanoni wanda su ce duk takalma su zama iri ɗaya <laughs> ko wannan ma ya nuna a yi hankali ba zai yadda da wannan ba so muna fata majalisa su kula da abubuwan da za su amfani mutane ba abin da zai dawa ya zama mutane allah kai ba kada allah ya ba su nasara akan wannan mun fatar da muke yi kenan ga wani abu da yanzu da a zo a ce wai a ba matalaka a ce dole sai ya yi shi kuma in bai yi bai har za a masa za tara ba daidai ba ne kuma gwamnatoci su sa idanu lalle ne su kalli abin da zai ma al'umma amfani ba abin da zai cutar da al'umma ko abin da zai jawo ana abin da din al'umma ba Allah so ke mana in mun ji sun sake magana mu ma za mu sake wannan shine duk wanda ya sake yin wata magana mai kama da irin wannan mu ma za mu yi magana saboda ai da kafadar talaka ya tafi can tun da da talaka ya sun ku ya taka kafadar ta sannan sai ya isa can to in ma ba mu za mu yi kafado ba za mu yi abin da za ka za mu ko lillahi lazi tun da kafadar mu ka taka in ma ba mu zame da kanmu ba to za mu gaya ma Allah ya zamar da kai yawa gara ka sani eh za mu ci gaba akan aya ta 163 insha Allah was'alhum anil qarya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم نعم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون تبارك وتعالى يتي واسألهم كتنبيسوا سوى ذا أتنبيع سمع لما سكت يهودا من دنسون أيكي مغنسوا أتنبيسوا tunda sun yi abubuwa iri daban-daban Allah ya yi haƙuri ya kyale su can su yi kaza a kyale can a daga musu kafa can an ba su manna sun ki can an yi wane ne sun yi kaza abubuwa iri daban-daban to su tambayi labarin wannan alkariya mana da abin da ya faru da ita doka muka sa mata bata bi ba sai kuma muka yi mata abubuwa marasa daɗi wannan kuma yana nuna kenan kowace ma alkariya ta shiga ruwar hankalinta ko kuma kowace ƙasar duniya ma ta shiga hankalinta da irin wannan domin yanzu ƙasar da Allah yake son ya ba da misali da ita ƙasa ce guda ɗaya kuma wani abu kaɗai Allah ya ce kada ta yi sai ta zo ta yi shi to za mu ga irin bala'in da zai afku saboda wannan saba ma dokar Allah ɗin da aka yi wasalhum anil ka tambaye su akan wata alƙariya wato ka tambayi mutanen wannan alkariya din allati kanat wacce ta kasance hadiratul bahari wato tana nan halarce kusa da kogi ma'ana wannan alƙariya yar bakin kogi ne iz ya'aduna fi sabuti lokacin da suka yi shishigi suka ketare iyaka a ranar asabar Allah ya saka dokar kada a kama kifi a ranar asabar saboda yahudawa ne kuma wato ranar ibadarsu ne ana girmama wannan ranar don haka kada a je an gane wato kada wato kada kada aje a yi kada aje a abin nan a yi wannan ibadar tunda su yawanci sai sati sati suke bauta mun kuma kaga kullum sai kai bauta ko ba haka ba mutumin da mutumin da yake a wata zai je gurin ibadarsa sau hudu don an rufe ko an yi shiru ma shi ne damuwarsa yawa amma mu yanzu sai ka yi lissafi sau biyar kake zuwa masallaci wato biyar sau talatin nawa kenan kaga eh, biyar sau goma ma nawa ne hamsin ko kaga ɗari da hamsin kenan mu a wata muna zuwa masallaci sau ɗari da hamsin shi kuma yana zuwa sau hudu kaga ai wato su yahudawa haka suke sauran wasu masu zuwa ranar lahadi da sauran nasara to duk waɗannan kaga mu Allah ya sa mana yawan ziyartarsa don an yarda masallaci ɗakin Allah ne kowa yarda kaga kenan mu muna ziyartar ubangiji a wata sau ɗari da hamsin wannan banda ma zuwa wasu karance karance ko wasu abubuwa kenan sallah kawai ka je kai sau ɗari da hamsin a wata to kaga ba za a haɗa ka da mutumin da shi a wata sau hudu zai je ba sau hudu ma ba kullum ba ne don in ya je karfe tara na safe sha biyu zai tashi ba duk wunin yake cinya ba mu kuma har da daddare da asuba duk ana zuwa masallaci eh, saboda haka lokacin da suka yi shishigi ranar asabar saboda ranar asabar ita ce ranar ibada ta yahudu Allah ya ce kada ku yi su a wannan ranar ibtatihim itanuhum ranar da su suke zuwa yau masabutihim a ranar asabar su kifin sai ya fito shura'an wato shura'an shi ne kamar masu rufe saman ruwa in ka kalli ruwa ba za ka ga ruwan ba sai dai kifi ne kawai ya bazu a sama ne shura'an ya zama kamar ya rufe kan ruwan ba ka ganin ruwan sai kifi ne gashi nan su kuma an ce kada su kama ranar asabar kaga wannan jarrabawa ce wanda ubangiji ya yi mai yahudu an gane to irin wannan jarrabawa tana zuwa wani lokaci a cikin musulmai sai ga Allah ya kawo wani abu sai kawai daga wani musulmi kuma Allah ya tsora masa jarabar sai ya je nema akan wannan saboda ana samun kuɗi a wannan gudun. domin al'ummar mu yanzu duk abin da ya zo inda ana samun kuɗi za ga mutane suna kaura za ga mutum yana sai da kayan trader amma in wani abu ya fito wanda ake neman kuɗi sai ya kaure ya bar shagonsa na trader sai ya koma wancan gudun saboda tsabar hadama ya bar mutanen da su yanzu suka zo wannan gudun su samu arziki ba zai bari ba shi ma sai zai zo ya kama kaka gida hadama ce yanzu an ce kowa ya samu kuɗi yadda da feguna da gidaje za su yi tsada kuma kasuwar tana ci za ga sun rufe shago sun dawo dillalai saboda tsabar kawai ana son kuɗi mu haka muke to Allah sai ya jarabci mutane ya jarabci mutanen wannan a din ranar asabar din su da Allah ya hana sai kifi ya bayyana wa yawma la yasbituna ranar da ba asabar ba kuma la tatihim kifin ba za a ganta ba shiru kadhalika nabluhum Allah yace haka nan muke jarraba su bima kanu yafsukuna da abin da suka to suna yin fasikanci na fita daga yi mai Allah da hada siyaqu huwa bastul liqaulihi ta'ala wannan tsarin magana yanzu da Allah ya jefo shi cikin wannan sura ta al-araf kamar wata shimfida ne akan fadin Allah da ya gabata a cikin suratul baqara wato a aya ta 65 ubangiji ya faɗa a cikin suratul baqara yana cewa wala kadi alimtumul ladhina atadaw minkum fi sabti ai ku waɗannan al'umma ta yahudawa kun sani waɗanda suka yi shishigi a cikinku a ranar asabar fa kulna lahum sai muka ce musu kunu qiradatan ku zamanto birera wato khasi'ina kaskantattu to kenan tunda Allah ya faɗi wannan a suratul baqara yanzu idan ya sake kawo kissar anan yana son ya fara da bayani shi ne ya ƙara faɗaɗa maganar in can an faɗe ta a dunkule yanzu nan za a faɗi yadda abubuwa suka kasance domin a bayyana bayani kowane mai ji ko kowane mai sauraro ya sani ya kulu ta'ala li nabiyihi salawatullahi wa salamuhu alaihi Allah yana faɗa ga annabinsa anan tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo yace masa was'alhum ka tambaye su ai was'al ha'ula il yahud tambayi waɗannan yahudawan na bi hadratika an qissati ashabi waɗanda suke a gabanka yanzu kana tare da su a garin makka a garin madina ka tambaye su ga sunan gaban ka tambaye su akan kissar mutanen su ai sun santa allazina na amra Allah waɗanda suka saba umarnin Allah yahudawan da suke tare da kai a madina ka tambaye su sun san mutanen labarin mutanensu da suka saba suka saba umarnin Allah fafaja'atuhumun nikmatu sai ukubar ubangiji ko azabar ubangiji sai ta afka musu ala sami'ihim abisa mummunan aikin su da suke aikata wa itida'ihim da kuma shishigin su da ƙetare iyaka ka tambaye su wa ihtiyalihim fil mukhalafa da dabarbaru da suke da shi wajen su saba ma Allah daga cikin dabararsu an ce shi ne eh, tun da kifin an hana su su kama ne a ranar asabar to sai su zo su jefa komaye da abun kama kifi da komai sai su tsana ranar asabar duk sai kifin su shiga su ciccibi a gurin sai ranar lahadi sai su zo su ɗauke abu eh, tun da in ka tambaye su kaga waɗannan suna kama da 'yan ahalu zahiriya ne akwai ahalu zahiriya waɗanda su manzala ya ce la ya bulan na a dukkan fi ma'in kadir kada ɗayan ku ya fitsari a cikin ruwan da baya gudana suka ce to shi kenan ɗayan ku aka ce kar ya fitsari sai su je sai su fitsari a kofi sai su zo su zuba a ciki ka sai su ce a ba a cikin ruwan suka fitsari ba a cikin kofi suka yi kuma suka zo <laughs> suka zauna suka suka suka suka suka zuba su ma an taba su waɗannan su ce a ai ba ranar asabar suka kama kifin ba ranar lahadi suka je suka ɗauko kifin amma ne komarsu da kayan farautarsu na kifin duka ranar asabar suke kafa wannan kaga wata dabara ce wanda ba za ta fitar da su ba shi yasa malam anan ya ce azaba ta afka musu ba zato ba tsammani akan mummunan aikin da suka zamanto suna aikatawa da kuma shishiginsu da ƙetare iyaka da dabarbaru da suke yi wajen saba ma umarnin Allah wa hazzara ha'ula'i sai Allah ya tsoratar ko aka tsoratar da waɗannan min kitimani sifatuka sa'annan kuma ana tsoratar da waɗannan da suke tare da kai akan cewa suna koya siffarka su ji tsoro su fito da siffarka a cikin abin da suka samu na attaura da irin yadda Allah ya aiko ka na hafi fi kutubihim siffar taka da suke samu a cikin littafinsu, su ma suna yin eh, wannan an gane kamar yadda ya zo a cikin attaura in mutum ya yi hukunci na yi mutum ya yi zina za a jefe shi in ya taba aure an gane sai wani sai wani ya yi daga cikin yahudawa aka zo da shi za a yi masa hukunci yahudawa suka ce a ai ba haka abin yake ba sai to fatu bit taurat ku zo da attaura ku zo ku karanta ko da aka zo gaban annabi ha'inci wanda ya bude zai karanta cikin malamin attaura sai ya dora yatsansa inda Allah ya ce yi jifan sai ta karanta masa gefe can saboda tsabar haɗinci sai ya ɓoye gaskiya waɗannan duka da barbaru ne wanda ake son a kawar da hukuncin Allah a kawo wani abu daban wato hakanan sun ɓoye siffar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littafinsu na attaura domin kada wa abinan jahilansu su yarda da annabi لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم domin watakila hakan din shine zai sa abin da ya samu waɗancan na musifa ya afka akan waɗannan ƴan uwansu cikin abin da suka yi koma su wa hadhihi alqarya wannan alqarya da Allah ya ce annabi ya tambaya was'alhum anil qarya wani gari ne malaman tafsiri sun yi ta kokari anan suka ce ita ce hiya aila wato kamar birnin island island a wace kasa take europe ina ne europe A ah, to shi nan europe din gaba daya kawai kasa guda ce ko yanki yanki ne a to ai ba ku ambata mana inda take island kon island ingila ce ok har yanzu ne ba mu samu kasar ba ai ce azurka azurka ita ta tara abubuwa da yawa in ka ce afirka najeriya za ta shiga a continent ne ai sannan egypt wane ne duk za su shiga ciki to ai kaga har yanzu in ka ce afirka to ba abin nan ba Island in ka ce europe to baka faɗi sunan ƙasar ba har yanzu to island ko to to to to ailata eh mu ana ana ce mata ailata hiya aila wato ita ce kasar aila wahiya ala shafi baharil wato abinan falzum wato tana nan a bakin kogi tana bangaren bakin kogi ne saboda ga mutane suna kama kifi a wannan guri sai Allah ya sa musu doka yace baya so yahudawa ne a wannan gurin na haka su bar su ranar asabar sauran ko an yarda su zo su kama kifin su kana muhammad ibn ishaqa an daud ibn husayn an ikrima an ibnu abbas fi qawlihi ta'ala wadannan duka sun karbo wannan magana daga dan abbas da Allah ya ce was'alhum anil qarya ka tambaye su akan labarin alqarya allati kanat hadirat albahri wanda ta kasance a bakin kogi dan abbas yace hiya qaryatun wani gari ne yuqalu laha aila ana kiransa sunan garin island wannan gari baina madiyana wa tur yana nan tsakanin madiyana da dutsen tsori sina wanda musa alaihi salam ya magana da da Allah wa kaza qala ikrima haka nan ikrima shi ma ya fada wa mujahid da kuma mujahid wa qatada da kuma qatada wa suddi da shi wannan suddi wa kala abdullah ibn kathir al-qari yace sami'na mun ji labari annaha aila cewa wannan alqari ita ce birnin aila mun samu kauli nawa kenan kauli uku duk suna jaddada cewa aila ne wakila wani fadin ahiya madiyana ko madiyanu a wata fadin an ce madiyanu ce wa huwa riwayatun an ibnu abbas wannan madiyanu din riwaya ce wanda aka samu ta daga dan abbas qala ibnu zaidin ibnu zaidin yake cewa hiya qaryatun wato abin nan wata alƙarya ce yuqalu laha maqna a wata ruwayar kuma kaga an samu wani suna na biyu kenan ko na uku baina madiyana tsakanin madiyana wa ainuna da kuma wani gari da ake kira ainuna wa qawluhu fadin Allah da yace iz ya'duna fi sabti lokacin da suka yi shishigi a ranar asabar ayya ataduna fihi sun yi shishigi sun ketare iyaka a cikin wannan garin a wannan ranar asabar din wa yukhalifuna na Allah fihi sun saba umurnin Allah a cikin wannan wani lahum biwisatil bihi izzak tare da cewa an musu wasiya an ana su kada su yi wannan wannan wasiya kuma ita ce abin da ya jawo saba mata shi da iztatihim hitanuhu yayin da kifayensu suke zuwa yau masabutihim a ranar asabar ɗinsu shurra'an a warwaɗe ƙalar dhahab ibnu jarir wa qawluhu yawma la yasbituna la ta'tihim ma'anansa shine shur'an ay zahiratun ala al-ma kifayen za su bayyanu kawai ga sunan birjik akan ruwa qala al-awfi an ibnu abbas awfi yake cewa ya samu wannan magana daga dan abbas yace shur'an zahiratun min kulli makan kifin ya bayyana a ko'ina gashi nan kawai ana ganin sa ɗiba kawai za a to kaga wannan akwai jarrabawa a ciki amma ranar asabar in ka zo babu kifin قال ابن جرير قوله تعالى ديته ويوم لا يثبتون لا تاتيهم ranar asabar din ranar da ba asabar ba sai ta zamanto bata kifin baya samuwa to tunda ku haka ne Allah ya ce to kazalika nabuluhum ai haka nan muka jarraba su naktabirhim bi izharis samaki lahum ala zaharil ma mun jarrabe su ne ta hanyar fito da kifin akan ruwan kogi fi yawmil muharram wato a ranar muharram wato muharram ranar da aka haramta musu farautar kifin wato sai a fito da kifin wa ikhfa'ihi sai a boye kifin ya zama babu shi fi yawmil muhallal ranar da aka halatta kuma sai Allah ya tafiyar da kifin ba za a same su ba kazalika nabluhum Allah ya ce haka nan muke jarraba su bima kanu yafsukuna da abinda suka zamanto suna yin fasikanci da shi ai bi fisqihim an ta'atillah saboda sun fita daga yi ma Allah da'a tabaraka wa ta'ala wa khurujihim sun fice daga barin yi ma'alla biyayya wa haula'i qaumin waɗannan mutanen da ake magana ihtalu ala intihaki maharibillah sun yi dabarbaru wajen keta dokar ubangiji tabaraka wa ta'ala bima ta'atau min al-asbab az-zahirati allafi wato ma'anaha fil wato ta'atil haram wato sun yi amfani ne da zahirin abubuwa da suke gani wanda a ma'ananta haramun ne domin ka kafa kayan farautar ka ranar da aka hana kuma baka ta tashi kama kayan farautar ka ba ka zo ka kwashe kayan amfani da shi sai ranar da aka halatta wannan ba zai halatta maka ba saboda haka da barbarun da suka yi wato a za'irin su kamar ba a ranar suka kama amma a baɗinin hakikanin abin da Allah ya sha'anta haramun ta'atal haramu sun yi aiki da haramun ne shi za hadisin wato imamu imamu abdullahi yake cewa bunu batta rahimahullah qala haddathana ahmad bunu muhammad bunu muslim qala haddathana husayn bunu muhammad bunu siyah az-za'farani qala haddathana yazid bunu harun qala haddathana muhammad bunu amr an abi salamata an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man dan tira sallallahu alaihi wa sallam yace la tartakibu kada ku aikata ko kada ku hau martakabatil yahudu abinda yahudawa suke aikatawa fatastahillu ma'arimallahi suna haramta abinda suna halatta abinda Allah ya haramta bi adnal hiyali da kananan dabarbaru an gane kamar yadda aka haramta musu kitse yahudawa a wata ayar cikin suratul ma'ida Allah ya ce ya haramta shuhuma kuma kitse akan su sai hadisin annabi ya zai ke bayyana irin waɗannan munanan da barbarun nasu da suke sai Allahu al-yahuda Allah ya la'anci yahudawa domin Allah ya haramta musu kide amma sai suka sana'anta shi suka sa su a kwalabe kuma suke sayarwa su ba za su ci ba amma sun tattara suna ka ga wannan ai dabarar banda ne eh, saboda kawai irin waɗannan da barbarun shi ne annabi yake ce ma al'umma sai ce ku daina aikata irin abin da yahudawa suke yi wato sun nemi halatta wasu abubuwa da ƙananan da ko ya za ga mutum ɗan kasuwa sai ta bin wasu barbaru. kamar yana ganin zai tsira ba za ka tsira ba wallahi wallahi ba za ka tsira ba wa hadha isnadun jayyid wannan isnadi ne karfa mai kyau fa inna ahmad bin muhammad bin muslim hadha zakarahu al-khatib fi tarihi wa wasaqahu wa baqi rijaluhu mashhurun thiqatun wannan hadisi ya inganta kamar yadda sauran malamai suke ta abin da sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wai zaka alqum matul وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا نعم قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء نعم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون نعم فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين تبارك وتعالى يحكايو لابارن غرين يا كسو جدا uku ne ma'ana an ce a tambayi labarin ko yahudawa sun san labarin an haramta musu sun asabar sun yi sun yi da su duka to amma da suka saba umarnin Allah mai ya same su karshe shine halaka su a lokacin da ake su din sai aka karkasu gida uku ɗaya da'ifar ɗaya jama'ar tana cewa ku daina Allah ya hana su ranar asabar kaga su ne masu wa'azi ɗaya jama'ar kuma su sun afka cikin ruwan ne suna ta su su ne masu laifi kai tsaye kenan ɗaya jama'ar kuma sai suka yi shuru suka ce mu ba ruwanmu ko yanzu ma haka kusan jama'ar mu take wasu suna sabo wasu suna magana wasu kuma ba ruwansu <laughs> ko ba gaba ba za su yi magana ba wani wallahi ko a kowar gidansa za ka saba ma Allah ba zai magana ba cikin gidansa ma ana saban Allah ba zai iya hanawa ba muna nan irin waɗannan ana nan da su wani kuma duk abin da ya gani sai ya yi magana masu zunubin kuma suna nan to kusan al'ummar ƙasar nan haka muke a yanzu yadda mutanen island ɗin nan suke wasu aikin su zunubi suna kashe rai suna zina suna tata suna shan giya suna kwace suna komai duk munanan abubuwa da kasu ne suna wasu kuma suna nan sun kafa teburi ku daina kaza ku daina kaza ba abin da suke sai wa'azi ku daina kaza ku daina kaza wasu kuma suna nan suna <laughs> ba mamakin ni ne zama zuwa jinnin suka tafi kansu ne yanzu Allah wani yana yana ta ni ne dole ne sun yi wa'azin nan wani yana yanzu shi ba abin da ya dame shi ne yi nema ne ni sai suke ta damun kansu don ba a yi sallar ba sai wani yana yanzu shi yana ganin sai ne shi ba ma abin da ya dame shi ko damuwa a jikinsa mai dame shi ba ba abin da ya dame shi ya cikinsa inda ya ci ya koshi farjinsa ya samu inda zai tsaya shi kenan ba ruwansa akwai mutane suna nan kamar dabbobi to haka al'ummar ganin suka kasu kashi uku sai waɗanda su ‘yan ba ruwanmu ba ruwansu a ci gaba da saƙon Allah a yi duk abin da za a yi inda za su samu abinci su ci so su bai dame su ba. su suka fara buɗe baki suka yi magana su kan waɗancan yanzu saƙon suke ta yi suna ta su a cikin ruwa Allah ya hana kuma suna yi to sai waɗannan ‘yan ba ruwanmu sai suka ba suka samu masu yin wa'azin wai da kalat ummatu ɗaya ɓangaren jama'an min um daga cikin sai suka ce limata izuna me yasa kuke wa'azin nan ne kan ku rabu da su mana <laughs> wai dan me ma ake yin wa'azi kawai ku kyale su limata izuna qauman me yasa za ku yi wa mutane wa'azi Allahu muhlikuhum Allah zai halakar da su ba Allah ne ya hana ba to Allah zai yi da kanka ku rabu da su akwai masu ganin yanzu haka duk wani wa'azi a daina yanzu su tunda kawai shi kenan na wannan ba daidai bane addini ba haka yasa na gaba dole ya ce sai an fadakar saboda wasu za su shirya Allahu muhlikuhum suka ce Allah zai halaka su aw mu'azzibuhum azaban shadidan ko kuma ya azabtar da su azaba mai radadi an gane to sai masu wa'azin sai suka ce musu a'a ma'aziratan ila rabbikum mu muna yin wa'azi ne don mu yanke uzuri kada a je lahira su ce Allah ba a gaya musu ba don haka dole mu yanke uzuri wato a gaya musu don haka dole a yanke musu uzuri ma'aziratan ila rabbikum wannan yanke uzuri ne wato a wajen ubangijinku la'allahum yattaquna ko cewa su za su ji tsoron Allah falamma nasu ma zukkiru bihi lokacin da suka manta da abin da ake tunatar da su shi wato an musu wa'azin an musu wa'azin sun isu daina sai Allah ya ce da suka manta da faɗakarwar da aka yi musu an jainan larina yan hauna a niso waɗanda suka zamanto suna yin wa'azin sun hana mummunan aikin Allah ya ce sai muka tseratar da su muka tsame su cikin azabar da za ta shigo garin to kaga yanzu masu wa'azin kan Allah ya bada tabbacin sun tsira an jaina allazina yanhauna an su waɗanda suka hana mummunan aikin sai muka tsayaratar da su wa akhadna allazina zalamu sai kuma muka kama waɗanda suka yi zalimcin su ne waɗanda suke cikin ruwan suna su din su kuma sai muka kama su bi azabin da azaba ba'isin bima kanu yafsukun da mummunar azaba saboda abin da suka zamanto suna aikatawa yanzu an samu tabbacin bangare biyu kowa ya samu nasa kaso masu wazi an tseratar da su masu su an halaka su an kama su da azaba falamma atau an manuhu anhu lokacin da suka yi girman kai daga abin da aka hane su kulna sai muka ce lahum a gare su kuno kiradatan khasiina ku zamanto birara wato kaskantattu shine abin da Allah ta wa ta'ala ya musu to yanzu anan mu iya fahimtar waɗancan mutane da suke cewa limata izuna qauman mai yasa kuke ma wasu mutane wa'azi ai Allah zai halakar da su ko ya musu azaba an gane su kuma waɗannan suna cewa ma'ziratan ila rabbihim la'allahum yarji'una wato mun yanke musu uzuri ne zuwa ga ubangijin su ko za su zamanto sun daina waɗannan mutane kanu a Salatan sun zamanto Salatan wato uku sulus ɗaya bisa uku na hau sun hana mummunan aiki ko wa sulusun kalu ɗaya bisa ukunsu su kuma suka ce limata izo na kawo mani lafi muhalikuhu don me za ku musu wa azima bayan allah zai halaka su wa sulusun ɗaya bisa ukun kuma wato su ne a ashabul khafi'a masu kuskure masu aikata mummunan aiki fama na ja illallazi na nahau wato ba waɗanda suka tsira sai waɗanda suka yi hannu waɗanda suka yi wa'azi suka hana su suka tsira wa halaka sa'irahum sannan aka halakar ko sa'iruhum halak sauran sai suka halaka wa hadha isnadun jayyid wannan shine abin da aka samo shi daga dan Abbas ana kallon bangaren da ya tsira an gane wato bangaren da ya tsira su ne bangaren da suka yi wa'azi da waɗanda suka yi shiru da waɗanda suka yi mummunan aikin dukkan sun samu kansu cikin halaka walakin sai dai aka ce rujuhu ila kauli ikrima fi najati sakitina aula min alkauli bi wasu malamin kuma suna ganin a'a an tseratar da waɗanda suka yi wa'azi sai aka tseratar da waɗanda ma suka shiru ba su ce komai ba malai ce kamar bayyanar da cewa an tseratar da bangarori guda biyun nan shine ya fi cancanta da a ce an hada su da waɗancan duk an halakar da su li'annahu tabayyana ba da zalik domin ai halin su ya bayyana wato bayan wannan wallahu a'lam qauluhu ta'ala fadin Allah da yace wa akhadna allazina zalamu azabin ba'isin mun kama su da azaba mummuna fihi dilalatun a cikin wannan akwai shirya sawabil mafhubi alal ladina baqaw najab wato waɗannan da suka zamanto wato basu hana ɗin ba kamar su ma yana nuna ya tsira wato a wani a wani a wani kuma yana ganin cewa a'a ai shiru akai akan su amma su ma sun shiga saboda yin shiru akan laifi laifi ne ana kana kallo ana aikata laifi kuma kai shiru laifi ne to kenan ya kamata kowa ya zama yana hana laifi in ya ga an yi saboda yin shiru kamar yarda ne ya kamata in ka samu dama ka yi magana saboda me saboda ya zama cewa dalilin maganar kakila masu laifi za su iya dainawa kuma za su iya tsira malamai wasu suka ce a ai aljaza'u min jinsil amal saboda haka waɗanda suka yi magana an saka musu da iratarwa waɗanda suka yi mummunan aiki suka ƙetare iyaka an halakar da su waɗanda su kuma suka yi shuru su ma Allah ya yi shuru a kansu sai sun je gabansa kowanne a sakan kame shi da wannan wa iz ta'azzana rabbuka na'am وإذ تعذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإذ تعذن ربك كتنا لوكة عند أبنجدك يسنر Allah ya sanar ya yi sanarwar cewar la ya ba alaihim Allah zai aiko a kansu ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama man su su al'azabi wanda zai ci gaba da ɗanɗana musu mummunar azaba lallai ubangijinka mai tsananin mai gaggawar ukuba ne kuma lallai a gefe guda ubangijinka wato mai yawan gafara ne kuma mai tausayi ta'azzana ma'anarsa ne tafa'ala min al-izn wato lallai, Allah ya sanar wannan shine ra'ayin mujahid kuma shine ra'ayin wani daga cikin su wato Allah ya kawo shi da tsananin abin ya nuna karfin ta'azzana Allah ya sanar zai ci gaba da ɗanɗana ma waɗannan mutane la yab'asanna alaihim ai ma'anarsa shine zai turo a kansu wallahi akan zuwa alal yahudu akan waɗannan yahuda wanda zai ci gaba da gana musu azaba har ranar tashin alkiyama bi sababi isyanihim saboda zunubi da suke aikatawa wa mukhalafatihim awamir Allah da sabawa da suke daga umurce umurcen Allah wa shar'ihi da kuma wato shari'ar Allah wa ihtiyalihim alal maharimi da dabarbaru da suke yi wajen halattar da abinda Allah ya haramta wa yuqalu inna Musa alaihi salam daraba alaihim al-kharaj an samu labari cewa annabi Musa alaihi salam waɗannan mutanen ya samu fawa a kansu ya dora musu haraji suna biya saba asini na shekara bakwai wato kowa ya biya wakila wani faɗin aka ce salasu ashara sana shekara goma sha uku har ma ana ganin cewa kana awwalu man daraba al-kharaj shine farkon wanda ya fara sa haraji akan al'ummar yahudi ka san haraji kamar wani taskure wato dole sai ka biya ka san yanzu ne da ba a abin nan amma da ai in lokacin kamin haraji yayi ma a kauyuka ai wahala ake sha waɗanda suke biyan haraji haka kawai sai a sa wasu mutane su tsare hanya muka biya haraji wasu yi game da kai sun makano fi kaharil muluki wato minal yunaniyin sanan kuma za su kasance a ƙarƙashin rinjayen mulkin wato yunani da wasu mutane da ake kira kushtadiniyin da wasu da ake kira kuldaniyin waɗannan duk an turo su ne za su zo su yi mulki akan Yahuda kuma za su azabtar da su sun masaro fi ƙahari nasara bayan wannan sai allah ya sake mai da su ƙarƙashin bautar nasara shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ke nuna cewa la yab'athanna alaihim man yasumuhum su'al azabi duk waɗannan masu mulki ne iri daban-daban saboda wancan zunubin da suka aikata Yan sauran waɗanda suka rage haka aka yi ta musu wannan wa izlalihim iyahum nasara suka zo suka ci gaba da kaskantar da waɗannan mutane wa akzihim minhum jaziyata wal kharaj ya zamanto suna karban jaziya ka zauna bawa kuma ka biya haraji summa ja al islam sanin sai musulunci ya so wa muhammad da tare da annabi sallallahu alaihi wasallam afdalus salati wa atammu taslim fa kanu tahta wato sai suka kasance a karkashin wannan wa zimmatihi da kuma alkawarin annabi shine ka zama kafiri kamar na amana nan ma zaka biya haraji wa yu'adduna al-kharaj wal jizya za su bada haraji da kuma jizya qala al-awfi an ibn abbas wannan shine azabar da ake tsora musu awfi yake cewa daga dan abbas fi tafsirin hadhihi al-aya a karkashin tafsirin wannan aya yace man yasumuhum su'al azabi da kuma jizyar da wahalhalu da kaskanci shine al-maskanatu wato wannan wahalar da muka ambata jiya wa akhdhul jizyati minhum da kuma karban jizya Ali ibn Abi Talha yake cewa hiyal jizya ita ce wannan harajin da za su rinka biya su diyu shi ma abin da ya faɗa kenan hakanan abdurrahman hakanan ma'amar haka abdulkarim aljuzari daga sa'id ibn musayyib yake cewa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya zamar da yahudawa a wannan guri din wato haka dai suka zamanto cikin wannan kaskanci to amma dai wasu malamai suka ce kuma ƙarshen zamani wajen fitowar dujjal za su zamanto kuma za su samu wani ƙarfi to yanzu dujal ya yayi kusa ne yahudawa ne yanzu suke da karfin duniya ko suwa suke da karfi tunda yanzu amerika ma ana cewa sai yahudawa sun sa hannu cikin mulkin kaga kenan wato kaman karfi yana nema ya fara komawa gurin su to Allah ya tsare mu za su yi karfin za su gama amma daga karshe wancan kaskancin da Allah ya ce zai ci gaba da ɗanɗana musu azaba har ranar tashin alkiyama zai sake kucewa daga hannunsu domin annabi isa zai zo ya yake su wannan kuma shine kaskanci na ƙarshe da za su samu so daga nan kuma alkiyama sai ta tsaya inna rabbaka lasari'ul iqabi lalle ubangijinka mai gaggawa ukuba ne wato wa innahu kuma lalle shi Allah la gafurun mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba ilaihi wa ana ba ga wanda ya tuba mayar da al'amari zuwa gare shi wa hadha min babin qarnir rahma ma al uquba wannan Allah yana tabaraka wa ta'ala yana nuna wajen gwama gafara da kuma rahama wato ita ne tafirin jaya daga ukubarsa ma'ana kenan shi Allah shi mai yawan gafara ne mai yawan tausayi kuma mai rahama mun ce za mu ci gaba ayoyin nan ba su abin nan saboda haka za mu ajiye a nan sai haduwa ta gaba insha Allah ma dora وقطعنا هم في الأرض أمما لا مدور أنا إن شاء الله درس منقوب كنا إن شاء الله منا roƙon الله تبارك وتعالى ya yi mana wannan fitina kaɗe mana wannan azaba wannan annoba Allah ka yayi mana ita Allah ka zaunar da mu lafiya waɗanda suka kamu da wannan cuta Allah ubangiji ka ba su lafiya waɗanda suka mutu muminai Allah ka karɓi karbi shahadarsu waɗanda kuma suke da munafurci da ƙarya da waɗannan abubuwa da neman sai da al'umma muna neman Allah ka fallashe su Allah ka tona nan kusa Allah Ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya tona asirin waɗanda suke da munafurci a cikin wannan harka idan har akwai munafurcin Allah ka tona idan har akwai wani haɗin baki don a samu kuɗi Allah ka tona ubangiji ya Allah muna ka waɗanda suka rasa ka basu waɗanda suke da shi ka saya Allah ka ba wa marasa lafiyar mu lafiya Allah ka warkar da su ya Allah ubangiji ka warkar da marasa lafiyar mu masu lafiya Allah ka kara musu Allah ka tsare mu daga dukkan wata fitina rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh